batun sha'anin tsaro na daga cikin babban abin da zai kankame tattaunawar da za a yi tsakanin shugaba muhammadu buhari da takwaransa na amurka mr donald trump manjo general junaidu bindawa tsohon babban kwamanda ne a rundunar sojojin najeriya a maganan tsaro ba na najeriya kadai ba har da na afirka ta yamma da afirka gaba ɗaya da duniya saboda yanda rikicin irin boko haram wannan abu ya ci yake cinyewa kuma gashi har wasu cikinsu bangare kowane wannan yana bin wannan bangare na isis wannan ya ce shi yana bin wannan bangare maimakon ya zamana tashin hankalin na najeriya kaɗai ne ko kuma wasu africa ya zama na duniya ne gaba daya. To ko me ake hasashen shi Mr. Trump zai nema daga shugaba Buhari? Malam Kabiru Adamu masanin tsaro ne. In ba za manta ba cikin alkawuran da shi shugaba Trump ya ya nuna cewa yana son ya haɗa kan kawo kasashe wurin yaƙi da ta'addanci. Muna sa ran a wannan tattaunawan da za su yi shi shugaba Trump zai ƙara jaddada makasar Najeriya wata shugaba Buhari na cewa akwai buƙatar Najeriya ta ɗau matakai kwarara fiye da wanda take yi na yaƙi da ta'addanci irin wanda ake a Najeriya. A cewar Win komanda Musa Isa Salmanu, lalle Najeriya ka iya cin moriyar wannan ziyara ta shugaba Buhari. Kuma musamman ana gab da batun sai da wa'annan jiragen ita Amurka na da niyan abin da ake cima business da mu kuma saboda suna ganin akwai improvement kuma suna son zama ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka domin a yaƙi wani al'amari. Amma duk da wannan kyawawan fata da ake da su, General Bindawa na mai cewa cewa. To, ka san yadda Amurka suke da kasashen turai idan suka mika ma goro da hannun dama za su zaga da baya su karbe shi da hannun hagu. Akwai abubuwa da yawa waɗanda na san za su tattauna wanda za su amfani Najeriya kuma za su amfani sauran kasashen da ke yaƙi da ta'addanci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.